وأنه هو أمات وأحيا kuma shi ne ya kashe rayayyu a duniya kuma ya raya matattu a ranar tashin alkiyama.